Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu na gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da hassan barka sai shirin muryoyin masu sauraro shi ma tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu sai labaran duniya jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. An gwada da zaman makoki na juyayin shahadar Imam Hussein alaihi salam a kasar Iran da masassa daban-daban na duniya. An kashe mutane da dama a yayin wani turmutsitsi a lokacin da zanga-zanga a kasar Afghanistan. an haɗa ƙasashen najeriya da masa a rukuni ɗaya a jadawalin gasar ƙwallon kafacin kofin nahiyar afirka ta shekara ta biyu. yanzu kuma ga cikakkun labarun miliyoyin al'ummar musulmi biya masarar ahlul baiti ne a faɗin duniya sau da zan makoki na juyayin zagayowar ranar goma ga watan muharram na shahadar imam Hussaini alaihi salam limami na uku daga cikin jirin lamun shari'a goma sha biyu ne yalan gidan manzan Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka kuma ana wannan zaman makokin ne don tuna da ranar goma ga watan muharram ranar da imam hussein jika manzan allah ya yi shahada a filin karbala tare da sabonsa guda 72 a shekara ta 680 bayan hijira a ƙasar iran an gwada zaman makokin ne cikin yanayi na ba da tazara tsakanin mutane don hana yaduwar cutar coronavirus da ta yi kamari a ƙasar a ƙasar pakistan kuwa an kai hari ne kan masu zaman makoki a lardin punjab da ke gabashin ƙasar ta pakistan da hakan ya haddasa mutuwar mutane biyar tare da jikata wasu adi da ake tun sun kai hamsin ciki har da yara ƙanana sama da mutane 400 ne suka halarci wajen makokin na tuna da shahadar imam hussein alaihi salam a ƙasar ta pakistan tun da aka yi da wannan hari na rashin tausayi da aka kai kan masu zaman makokin an kashe mutane da dama a yayin wani turmutsitsi a lokacin da zanga-zanga a ƙasar afghanistan rahotanni sun bayyana cewa an kashe mutane da dama a garin asadabad da ke arewa maso gabashin kasar afghanistan lokacin da dakarun kungiyar taliban suka bude wuta kan wasu masu zanga-zanga wani shaidan gani da ido mai suna muhammad salim da ke birnin kunar ya ce dawa manema labarai cewa yanzu yanzu abu tabbaci game da abin da ya haddasa turmutsutsun da ya kai ga rasa rayuka a daura da haka kuma an kashe mutane goma sha biyu a gefen filin saukar hawa jiragen sama na kabul a lokacin da dubban afganawa suke jiran a kwashe su da kasar tun bayan da kungiyar tarbar ta kwace mulki a kasar yanzu haka dai ruwan afganawa ne ke tserewa daga kasar ita dai kungiyar taliban ta kwace mulkin kasar ne cikin ruwan sanyi bayan janyewar sojojin amurka da kasar inda ta sanar da kafa gwamnatin musulunci ta afghanistan a nashi bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya faɗi cewa ƙasarsa shi suke ta aiki tare da ƙasashen rasha da china wajen samar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar ta afghanistan hukumar lafiya ta duniya who ta yitar da hanzarin da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suke yi wajen samar da rigakafin cutar coronavirus ga su. jami'in kula da agajin gaggawa na hukumar ta who mike rain ya nuna takaicinsa game da irin yadda kasashe masu karfin tattalin arziki suke gaggawa samar wa da su allurar kamuwa cutar corona a zai lokacin da miliyoyin mutane a kasashen duniya daban-daban ba a iya musu ko da allurar rigakafi guda ɗaya ce ya yi wannan bayanin ne jim kaɗan bayan da gwamnatin amurka ta sanar da cewa nan gaba kaɗan za ta sake yi wa amurkawa ƙarar rigakafin kamuwa da cutar corona ya tabbatar da cewa babu wasu dalilai a kimiyyance da ke nuna cewa akwai bukatar ƙarin yin allura da lokacin da wasu da dama daga cikin al'ummomi a ƙasashen duniya ba a musu ko da allurar guda ɗaya ba. A nasa ɓangaren shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom ya bayyana cewa rashin nuna adalci kan rigakafin abin kunya ne ga dukkan ɗan adam kuma idan ba a tsaya an magance cutar tare ba to za a iya ƙara tsawaita yaɗuwar annobar cutar na tsawon shekaru. abin da za a iya shawo kanta cikin watanni idan aka yi aiki tare. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An haɗa ƙasashen Najeriya da masa a rukuni ɗaya a jadawalin gasar ƙwallon kafacin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2022. Rautani sun bayyana cewa a jadawalin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa ta ta fitar. Ƙasar Algeria mai rike da kofi za ta kara da ƙasar Saliyo da Equatorial Guinea kuma ta kara da Ivory Coast a rukunin F a rana ta tara ga watan Janairu zuwa tara ga watan Fabrairu shi. Ita kuwa kasar Kamaru mai masaukin baki kuma kasa ta biyu da ta fi yawan ɗauke kofi za ta fuskanci Burkina Faso a wasan da za su buga na buɗe gasar a birnin Yawunde a ranar tara ga watan Janairu. Sai kuma kasar Habasha da Cape su kece reni. Ita kuwa kasar Masar da ta taɓa ɗauke kofin har sau bakwai za ta fafata da Najeriya ne a rukunin D. a wasannin zagayen farko na rukuni-rukuni sai kuma kasashen gini bisau su mara musu baya kasashen ghana da morocco ne za su fara karawa a rukunin c sai kuma comoros da gabon su rufa musu baya sai kuma da karshe kasashen tunisia da mali su kara yayin da gambia da murtaniya kuma za su fuskanci juna ta masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da duniyarmu a yau tare da Hassan Barka. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu da gaske muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita akan su da ma jin mahangar masana da suke yin sharhi akan lamuran ta bangarori daban-daban a shirin na yau da dar allah za mu yi dubi ne akan wani bangare dangane da dambarwar da ake cike a kasar afghanistan da kuma matsayin kungiyar taliban akan abubuwa da dama wanda suka shafi makomar kasar da kuma irin gwamnatin da kungiyar taliban ke tunanin kafawa kamar da kuma za mu ji mahangar masana waɗanda suke bin diddigin lamuran da suke faruwa a ƙasar ta afghanistan da fatan masu saurare za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin to madalla bari mu fara da sake yin bita akan matsayar da kungiyar taliban ta dauka bayan kwashe mulki a kasar ta afghanistan a cikin wata sanarwa wadda kakakin kungiyar ta taliban ya sanar ya bayyana cewa za su mutunta tare da girmama dukkanin akidu na addini a tsakanin dukkanin al'ummar kasar afghanistan sannan kuma zabihullah mujahid ya bayyana cewa a halin yanzu yaƙi dai ya riga ya kawo ƙarshe domin kuwa sun kammala kwace kasar afghanistan baki ɗaya sannan kuma bayyana cewa ba su da wani maki a halin yanzu a cikin kasar ta afghanistan hatta waɗanda suka yi yaƙi da su a halin yanzu gaba ta zo ƙarshe a tsakaninsu dole ne a cewarsa kowa da kowa ya zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin gina ƙasar ta afghanistan hakanan kuma ya bayyana cewa sun samu nasarori masu tarin yawa daga cikowa har da korar 'yan mamaya daga ƙasar su bayan kwashe tsawon shekaru kusan ashirin ana mamaye da ƙasar tasu wanda a cewarsa hakan ƙoƙari ne na dukkanin al'ummar ƙasar afghanistan ba ƙungiyar taliban kaɗai ba dangane da ofisoshin kasashen ƙetare waɗanda suke cikin ƙasar ta afghanistan kuwa zabihullah ya bayyana cewa za su ɗauki dukkanin matakai da suka dace wajen kare dukkanin ofisoshin jakadanci na dukkanin kasashen ƙetare da suke cikin ƙasar afghanistan tare da bayar da kariya ga jami'an dublinsiya na sauran kasashen duniya waɗanda suke gudanar da ayyukan su a cikin ƙasar ya ce za su bai wa al'ummar ƙasar afghanistan 'yancinsu ba tare da toyewa kowa haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ba kamar yadda kuma za su kafa gwamnati wadda za ta kunshi dukkanin bangarori na al'ummar kasar baki daya ba tare da mayar da wani bangare saniyar ware ba a cikin sanarwar da kungiyar taliban ta fitar ta bayyana cewa ta yi afuwa ga dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati kuma tana kira ga dukkanin ma'aikatan kasar da su koma bakin su domin ci gaba da gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba a dukkanin ma'aikatu da kuma sauran wurare na ayyuka a faɗin ƙasar hakanan kuma sanarwar ta ce babu wani wanda yake da haƙƙin cin zarafin wani jami'in tsohuwar gwamnati a ƙasar afghanistan kamar da kuma zabihullah ya bayyana cewa sun gargaɗi mayakan ƙungiyar taliban da kada su kuskura su shiga gidan wani jami'i ko kwace motocinsa da ƙaddarorinsa ko kuma yi masa barazana da iyalansa ya ce tun a ranar litinin da ta gabata sun kame wasu daga cikin 'ya'yan ƙungiyar ta taliban waɗanda suka aikata wasu ayyuka makamantan hakan sannan kuma a cewarsa za su ɗauki tsauraran matakai akan duk wanda ya sabawa wannan umarni zabihullah mujahid ya jaddada cewa dole ne a kiyaye tare da kare haƙƙoƙin kowane ɗan ƙasa sannan kuma za su taɓa lamunta da duk wani aiki na wuce gona da iri ko tozarci ko cin zarafi akan wani ɗan ƙasar afghanistan ba taliban dai ta sanar da cewa ta kammala kwace iko da dukkanin ƙasar ta afghanistan sannan kuma za ta kafa majalisar shugabanci wadda za ta kunshi mutane daga bangarori daban-daban daga ce kuwa har da tsohon shugaban kasar hamid karzai da kuma tsohon ministan harkokin wajen kasar abdallah abdallah sannan kuma taliban ta ce tsarin da za a kafa a kasar afghanistan zai kasance bisa tsari na koyarwar addinin musulunci. to dangane da wannan lamari na kasar afghanistan muna tare da barista mai nasara kogo wanda masani ne kuma mai bin diddigin lamarin da suke faruwa a halin yanzu a kasar ta afghanistan barista muna yi maka barka da zuwa a cikin shirin namu da farko dai za mu so mu ji mahangarka dangane da wannan sabuwar dambarwa da kasar afghanistan ta shiga tun bayan da taliban ta kwace iko da kasar to wannan ba wani abun mamaki bane ba domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara ashirin kusan ana neman na ashirin da ɗaya tun da gwamnatin amurka ta shigo harkokin katsalandan na kasar afghanistan ba ma kasar afghanistan ba kusan duk ƙasashen da ta shiga da afghanistan da iraq da iran da syria a yanzu da kasashen su libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zarge-zargen da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin mu'amar gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin saddam hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu da sauransu na ƙara duniya har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargin da aka yi akan osama bin laden har yanzu ba a ga tushe ballantana makama ba kuma wannan abu ne da ya taso shekara ashirin da suka wuce idan da amerika na da hankali a sai ta kwaikwayo daga abin da ya faru da kasar rasha rasha ita ma ta mulki kasar sama da shekara ashirin da sunan za ta yi maganin kasar na ta'addanci da sauransu kuma ba ta yi nasara ba amerika kuma ita ma da ta zo wato duk yaƙi wanda yake na tattare da aƙida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da za ka iya yin nasara a kan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaƙi akwai fanni na aƙida akwai fanni na ah, siyasa akwai fanni na tattalin arzikin ƙasa akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata ƙasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili wanda yake da ya shafi amfani da abin nan to duk da haka ita ƙasar afghanistan mutanen ƙasar ba da goyon bayan su aka shigo musu ba ba da goyon bayan su aka kori mula umar ba aka kori rundunar shi aka kuma zo aka kafa wannan eh, shugabanci tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu abin da amerika take yi shine koya ma sojojin kasar afghanistan yaƙi yadda yake za su bijire su fi ƙarfin duk wani yunkuri da za a yi da sunan islama to amma shekarun da 21 da suka yi suna yin wannan abu sai ga shi da fitarsu a cikin kwana goma ah, allah ya ba waɗannan mutane nasara sun yi watsi da ba wai ita kanta american ba har gwamnatin shi wannan shugaban duk lokacin da aka zo aka shiga kandahar a yadda ma su shugabannin garin kandahar suka fito a wannan gunduma suka nemi a yi maslaha suka miƙa garin gaba ɗaya ko kuma gunduma gaba ɗaya a salin alin suka roƙi a yafe musu su kuma da yadda sojojin ƙasar suka rika ɓoyewa a ƙauyuka da kwararo-kwararo suna ɓoyewa sojojin afghanistan afghanistan to tun a nan wurin shi kanshi shugaban kasar ya ga alama ya yi tsalle ya gudu ya bar kasar shi kaga ya nuna kenan amerika bata isa ta iya kare shi ba amerika dama abin da ya kawo ta abin da ya kawo ta ta yi ta gama kwantiragi ne da alkawari da aka yi na shekara ashirin kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yadda suke da bukata sun kuma tafi za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyar duniya domin idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta majalisar ɗinkin duniya akan harkokin tsaro to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa wannan mutane suna da goyon baya na manyan-manyan ƙasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na ƙasa Amerika da kuma yammacin duniya yake durkushewa a lokacin da kuma ƙasar China take neman haɗin kan sauran ƙasashen Asiya da kuma gabashin duniya kunda China ita ce yanzu ƙasa da tafi kowace ƙarfi na tattalin arziki tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na yawan jama'a tafi kuma kowace ƙasa ƙarfi na ƙirƙire-ƙire da kuma abubuwa waɗanda suke ana ƙirƙiro su na zamani sababbi to saboda haka China ta yi ma Amerika fintinkau kuma kuma amerika da isra'ila za su fuskanci kalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin juya halin zai taso da shi musamman in muka la'akari da dangantaka hamas da dangantakar hezbollah a su da su da iran to yanzu ya ake kallon makomar lamura ne a kasar ta afghanistan a cikin irin wannan yanayi abin da zan ci a nan shine sai dai mu tsaya mu ga abubuwan da za a yi shi wanda suke son ba shugabancin kasa wanda zai taso daga garin doha idan ya zo muka ji tsare-tsaren shi a farkon hawan shi da kuma bayanan da zai yi da irin mutanen da zai nada da kuma tarihin su da kuma dangantaka su da sauran kasashe na duniya da kuma manufofin da za su fito da shi a matsayin manufofin kasar afghanistan da kuma irin kasashen da za su yi huda da su to daga nan ne za mu iya ganin karara alƙiblar da suka tunkara ta harkokin diflomasiyyar duniya to daga nan ne za mu iya yin sauran zurfafa zafafan fashin baki akan wannan abu a yanzu abin da zan ce kenan sai dai mu jira mu gani eh, abin da kuma zai biyo baya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ja da zamin shirin godiya ta musamman ga barista mai nasara kogo wanda ya yi karin bayani akan yadda yake kallon lamura da suke faruwa a kasar afghanistan sai a saduwa ta gaba da allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyar iyali na 125 masu sauraro mu da haka kuma barka mu sake saduwa a cikin wani samun shiri na tarbiyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan don boh da ke birnin tehran gani awal kuma saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sa sabon tattaunawa da muka faro da sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa a masassar rasulul azam wanda aka sani da sautin shi'a a binin kanan dabu wanda zai tashi daga bayani kan wannan hadisin nan da aka rawato daga imam sadiq alaihi salam kan muhimmancin abubuwan nan guda uku fatan iyalai suna amfana malam ya shirya بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. ba mu gushe ba muna magana dangane da haƙƙi a cikin mun kawo hadisi wanda imamu sadiq yake faɗi dangane da al'amarin iyali هيك ان المرء يحتاج في منزله وعياله الى ثلاث خصال ya takaffalu hawa illam ya kun fi tabi'ihi zalik muna sharhi akan wannan hadisi din cewa kowane mutum yana da bukatuwa a cikin rayuwar shi ta zamantakewa da iyalinsa zuwa ga ɗabi'antuwa da abubuwa guda uku ya ce takaffalu ha ya kallafa ma kansa ɗabi'antuwa da wayannan ɗabi'un guda uku wa illam ya kumfi fi tabi'ihi zalik ko da asalin ɗabi'arsa shi ba haka yake ba wato wani lokaci muna magana akan na farko mu'asharatun jamila wani lokaci mutum yakan zama shi ya ce shi fa muskili ne baya dariya yana ɗaya daga cikin haƙƙi babba da ya hau kan wuji akan matarsa shine kyakkyawan mu'amala yana da hatsari mutum ya dinga kutso gida a cikin fushi yana ma cikin abin da yake sabbaba azabar kabari akwai ruwaya da ta tabbata cewa ɗaya daga cikin manyan sahabbai ne cikin ansaru sa'ad bin mu'az yana cikin ansaru makulisai wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya halarci jana'izar sa shi da sauran sahabbai bayan an je jana'izar wannan bawan Allah cikin manyan bayan Allah aka binne shi a wata ruwan an ce mala'iku dubbai ne suka halarci jana'izarsa amma tare da haka nan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kalli sahabbai ya ce laqad daghata al sahibakum haqiqa kabari ya matsi sahabinku hatta akhraja haliba ummihi min anfe har sai da matsewa kabarin nan ya fitar da nonon mahaifiyarsa daga hancinsa sahabbai suka ce wani ma ya rasulullah me ya kawo haka ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce innahu kana yadkhulu ala ahlihi kafar lawjihi babban laifinsa ba wai matsala bane na addini da tarbiyya sahabin annabi ne yana cikin mujahidai ya ce babban matsalar shi ya kasance yana shigan ma iyalansa cikin murtuke fuska baya mu'amala mai kyau a cikin a halinsa na sakin fuska da walwala a tsakanin shi da iyali wannan ne sabbaba mishi matsalar da ya samu kansa a ciki yau jama'a muna cikin wannan mu'amalar mu wani nau'i ne na ƙauyanci an daina yayin wannan a ce mai gida takobi ko da yaushe za ka zo sai ka murtuke fuska wai kai a ji tsoronka wa ya gaya maka wannan ne yake kawo girma a tsakanin iyali mutum a ɗabi'arsa yana girmama wanda yake ƙauna ne yake so kuma abin da ke rura ke bunƙasa soyayya da ƙauna shine kyakkyauta mu'amala masu hikima suna faɗa suna cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha zukata an halitta su ne Allah ta'ala ya kera su ne akan san mai kyautata musu da ƙin ne na musu saboda haka zuciyar mutum tana cike maƙil da ƙauna da soyayyen mai kyautata mata idan mutum yana so ya nasara a rayuwa ya samu ya shiga zuciyar iyalinsa ya yi tasiri ta yadda na yi bayani a baya cewa gwargwadon yadda matan mutum ta so shi gwargwadon yadda za ta kyautata masa gwargwadon yadda za ta zama cikin walwala gwargwadon yadda za ta yi wa 'ya'yanta kyakkyawan tarbiyya gidan da soyayya da ƙauna suka mamaye shi za ka samu irin wannan gida ba abin da ke samuwa a gidan sai albarka na yi magana a baya cewa hatta arziki karuwa yake a cikin irin wannan masu raro gada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron Sheikh Bashir Kano wanda yake yi mana bayani kan haƙƙin mata a kan maza inda zai tashi inda zai ci gaba kan wannan hadisin da aka rawato daga imam sadiq alaihi salam kan muhimmancin abubuwan nan guda uku tabbatan iyalai suna amfana man hasuna birruhu bi alihi Allah fi umrihi haka imam hasan askir ya ruwaito imam hassan mush an ruwaito wannan hadisin daga gare shi cewa wanda nagartarsa suka karu wa iyali ya zama nagari mai tsananin kyautatawa mai yalwatawa gida mai kyautatawa iyali Allah fi umri Allah yakan kara mishi tsawon rai da albarkar rayuwa duk mutumin da aka ƙara wa tsawon rai to Allah ya yalwata mai a arzikinsa ya sanya albarka a rayuwansa? saboda haka addinin musulunci har kullum koyarwar musulunci na ƙarfafan kyautatawa iyali kyautatawa wato ba tsayawa kawai akan al'amarin haƙƙi ba ne wuce nan abu na biyu da ya kamata mutum ya ɗamfaru da shi mu'asharatun jamila shine na farko wasi'atun bi taqdir ana san mutum ya zama mai yalwata wa gida daidai gwargwado kuma babu almubazzaranci yana daga cikin kusakwarai manya-manya rashin ya kamata da wasu mazaje ke yi mutum a gan shi a gaban mai shayi ya fasa kwai ya ce a haɗa mai da indomi a juye mishi rabin madara ya ci abinci shi ya yi tatil ya ci irin abin da kilan ma akwai mai balangu a kusa ya ce a yan komai a kawo mishi duk wa'annan ya ci a daidai lokacin da garau garau ya kai gida la'alla abincin ba daɗi ba abu masu gina jiki da ya kamata a tanada kuma Allah ya rata mishi to wannan rashin ɗabi'a na gari ne imam fadi yake cewa a wannan ruwaya ɗin ɗaya daga cikin abin da dole ne mai gida ya ɗabi'antu da shi bayan kyautata mu'amala da kyautawan mu'ashara to ya zama mai yalwata wa gida sai a tun wata kadir kai zama kyankyamo kai zama mutumin da yake barin gidansa da yunwa kai zama mutumin da baya yalwata wa iyali abubuwan da bai fi karfin arzikinsa ba ya zama na ana rasawa a gidan hausawa suka ce zafin nema baya kawo samu a daidai lokacin da ake son ka zama mai wata ta gida ya zama gidanka da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata maka yara da matanka za su gani a ƙasa ba mutumin da kullum cikin kuka ba waɗannan yara lokacin da ka kyautata musu wannan uwar gidan lokacin da ka kyautata mata aka shigar mata da abubuwan alhairai to za ka samu Allah subhanahu ta'ala zai yi farin ciki da wannan kuma kai ma za a ƙara maka fa buɗaɗɗen arziki gwargwadon yadda mutum yake kyautata wa iyali gwargwadon yadda Allah subhanahu ta'ala yake bunƙasa arzikinsa saboda haka ana buƙatan ka ɗamfaru da wannan ɗabi'a ɗin na yalwatawa gida abu na uku daga cikin hisal da ya kamata mutum lalle ya ɗabi'antu da shi shine tun bi ta Hassun. ka zama mai kishi ba a son namiji ya zama da yus wanda baya damuwa da kishin iyalansa mace ta fita yarwa tsaitsai ba tare da lullubi hijabi kammalalle ba ko ya dinga shigo da abokanai gida ba tare da iyalansa tana cikin hijabi ba wannan nau'in na rashin kishi babu albarka a ciki don mutumin da bai da kishi zai sabbaba matar shi ta haifa mishi yara marasa tarbiyya don haka ana buƙatar mutum ya zama mai kishi shine gira ya zama yana da gira yana da kishi amma bi ta hasson ma'anan shi shine ya zama na kishin bai wuce gona da iri ba kada ya haifar da zargi ya zama na abin ya yi tsanani ta yadda har ta wayoyi yana bibiya sai ya gane cewa ƙawayenta me suke tattaunawa ya ake yi da wa take kwantak da waye ba ta kwantak an daina yayin wannan kada ya zama na al'amarin kishin ya wuce gona da iri ta yadda zai zama kuma muraƙaba da sanya ido akan dukkan harkokin iyali duk yana ɗaya daga cikin haƙoƙinta kai kishi a kanta a daidai lokacin duk abin da zai kiyaye mutuncinta ka ga ka karfafe ta a kansa amma kakkauce gona da iri a kan gudanar da wannan nau'in na kishi Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu mu zama cikin masu kyautatawa wa iyalanmu Allah ya kyautata gidajenmu ya sanya albarka a ciki kuncin rayuwa da yake damun mu yake damun al'ummar musulmi Allah kai mana maganinsa bijahi Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وصل اللهم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه masu rado ga shi dai malam ya koro bayani kan haƙƙin mata a kan maza to amma lokacin ba zai bari ba a nan ne muka kawo ƙarshen hiranmu kashi na farko da wannan bawan allah daga ƙarshe muna yi wa sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa na masautun rasulul azam wanda kuma aka sani da sauti shiya a birnin kanan dabo godiya ta musamman a maimakon radiyon boh hausa a nan birnin tehran na kasar iran ni a da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da kamar kullum yake muku dubi cikin wasu daga cikin matsaloli da batutuwa da suke faruwa a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka waɗanda kuma suke jan hankula a cikin abubuwan da ke faruwa din don yin sharhi da kuma ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma suna tare da mu cikin wannan shiri sannan kuma su kasance tare da mu din har zuwa ƙarshen sa don jin abin da zamu gabatar muku idan masu saurare suna biye da mu a shirin mu da ya gabata wanda muka gabatar da shi ranar litinin mun yi ƙoƙari wurin bayani dangane da irin matsalolin da a halin yanzu ake fuskanta a bangarori daban-daban na najeriya matsalar tsaro kenan nake magana a kai shi din ma dai musamman arewacin najeriya inda muka ce duk da irin kokarin da gwamnati take yi a bangarori daban-daban na ƙasa din musamman arewacin najeriya din kama daga yankuna na arewa maso gabaci inda ake da matsaloli na kungiyar ta boko haram da kuma sauran yankuna na arewacin najeriya din irin su kasashen zamfara katsina kaduna da dai sauransu inda ake da matsala na yan fashin daji da masu garkuwa da mutane da neman kudin fansa da dai sauransu muka bayyana cewa gwamnati duk da kokarin da take amma har zuwa yanzu ana ci gaba da samun rutun waɗannan matsaloli na tsaro a waɗannan yankuna a idan ba mace ba a makon da ya gabata da matattauna ne da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro kana kuma shugaban kamfanin nan na bekon Consultants da ke Abuja Najeriya inda muka dubi cikin irin menene dalilan waɗannan matsaloli da ake fuskanta duk da kokarin da gwamnati din take yi inda doktor din ya mana bayanai dangane da irin matsaloli da kuma irin rawan da ya kamata ce gwamnati ta taka gwamnatin tarayya ne da gwamnatin jihohi da dai sauransu kana kuma ma dai muka yi bayani ya mana bayani dangane da irin gudummawar da al'ummomi su ma a kansu za su bayar a wannan fage din ba ko gwamnati ba to duk da makon da ya gabata din kun ji waɗannan bayanai da muka ce a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya don dubi cikin wasu irin bangarori na wannan batu da kuma irin wasu irin rawa da ita kanta gwamnatin da ta sake takawa a wannan bangare na dakile irin yaduwan ayyukan ta'addanci a ƙasa din da kuma kokarin da su waɗannan 'yan ta'adda suke na janyo mutane cikin ƙungiyoyin nasu da haka wannan batu shine shirin namu na yanzu zai ƙara dubi a kansa sai a biyo mu sanuwa hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda da muka ji a farkon shiri din mun yi bayani kan irin abubuwan da mu tattauna a kai kamar yadda kuma a makon da ya gabata ko kuma a ranar litinin da ta gabata mun yi bayani kan irin waɗannan batutuwa mun kunji wasu bangare na matsalolin da ake fuskanta din da kuma hanyoyin da ya kamata ce an bi wurin magance waɗannan matsaloli na tsaro musamman a arewacin Najeriya din to a yau kuma har ila yau da kamar yadda na bayyana a farko muna tare da shi Dr. Kabiru Adamu masanin kan harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin na Bacon Consultants mai bada shawarwari kan harkokin tsaro da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya din muna ƙara yin lale maraba washe doktor. a to doktor idan muka koma a shirin da ya gabata kai mana bayani kan dalilan matsalar tsaro a arewacin najeriya da wani bangare na irin nauyin da ya hau kan mahukunta da kuma su kansu al'umma a yanayi na gaba daya to har ila kuma idan muka dan koma da baya kan gwamnati din dai akwai wasu abubuwa wasu abubuwa ne kake ganin ya kamata a ce gwamnatin ta yi wajen hana faruwar ayyukan ta'addanci a kasar sana bangare guda kuma wasu abubuwa ne kake ganin ya kamata a ce ita kuma gwamnatin ta sake yi wurin ganin sauran al'umma da ba su fada cikin tarkon wato ayyuka na ta'addanci din ba ya zamanto ta dakile su daga fadawa cikin wannan tarko din To dangane da matakan da gwamnati ya kamata ta yi na magance ta'addanci akwai wani tsari wadda ita gwamnatin take da shi amma kuma sai muke da mamakin cewa ba ta ah, bayar da kuɗaɗe wurin tafiyar da tsarin a karkashin shi tsari na ƙasa na yaƙi da ta'addanci wata abin da ake cewa national counter-terrorism strategy akwai wani tsari na wadda ake cewa counter violent extremism wato amfani da hanyoyin kawar da ta'addanci ba da ta karfin soja ba a ƙarƙashin wannan tsarin abubuwa hudu ne ya kamata a ce gwamnati tana yi wato da karfafa dangantaka tsakaninta da kasashen da ke kewaye da ita don a sa ido a kan iyaka a hana wayannan ta'addan damar da suke da shi na shigowa da makamai da ketarawa da sauransu yanzu kaga akwai bayanan da ke hitowa cewa 'yan ta'addan suna tasowa daga algeria suna bin kasar mali har su sauko cikin nigeria to kaga inda akwai irin wannan haɗin kan da wannan zai ragu to abu na biyu shine wato Ƙoƙarin inganta tattalin arzikin jihohin da suke fama da ta'addanci ah, hanyoyi na tabbatar da cewa an inganta tsari na shi sana na wato economy dai da sauransu to shi ma wannan zai taimaka haga muna mun yi batun matasa da yara wanda ba su da aikin yi to aka karfafa tsari na kasuwanci da sauransu zai rage wayannan matasan za su samu ayyukan yi kuma zai rage dama da su 'yan ta'addan da suke da shi na daukan sabbin mayaka sai kuma abin da ake cewa countering counter radicalization da radicalization wato juya hankali ko kuma hana wanda ya riga ya shiga cikin tsari na ta'addanci a yi kokari a kawar mai da irin wannan tunanin da aƙidar da yake da shi ya koma aƙidar da ba ta'addanci ba ne to sai kuma misali hanyoyin ah, hana wa'azi da sauransu wanda ake wanda yake yake sa mutane shiga cikin ta'addancin to dukkan wayannan hanyoyi ne wanda inda gwamnati tana ba su karfi kuma ta kai ma ba gwamnatin tarayya ba ta kai ma gwamnatin jihohi kuma sun yi zai rage shi kanshi ta'addancin da kuma damar da suke samu hawa'in su shiga cikin ta'addancin to a takaice dai yadda na ce akwai tsarin abinda kawai ke da matsala gwamnati ce ba ta ba tsarin wato muhimmanci yadda ya kamata ba ta saka mai kuɗaɗe ba yadda ya kamata muna fatar za ta yi waiwai wannan ta tabbatar da ta fara bashi kudaden a karkashin wannan muna sane da cewa shi tsarin nan da ake bi wato tsarin kawar da ta'addanci national counter-terrorism strategy ya kamata a yi waiwaye shi a ga inda aka kauce ma hanya da kuma inda ai kamata a yi gyara tun da aka wallafa shi a shekara 2014 yau kaga kusan shekara bakwai kenan ba mu da labarin cewa an gyara shi an yi an gyara to kamata lalle a waiwaye shi a diba ga inda aka kauce da kuma inda za a iya gyara shi eh, to har ila yau ah, doktor duba da cewa akwai kungiyoyi daban-daban na su 'yan wanda suke haifar da matsalar tsaro a najeriya irin su kungiyar boko haram a bangare guda kuma da irin masu yan bindiga masu sace mutane da sauransu duba da cewa ita kanta wannan kungiyar boko haram din a zahiri ta bambanta da irin waɗannan yan kungiya na masu satan mutane waɗanda suke kai wato hare-hare ƙauyuka da sace mutane da sauransu a nan mai hau kan gwamnati ta yi wadata yi wata wajen ganin hana boko haram gudanar da irin waɗannan ayyuka nata haka da kuma fuskantar su kansu waɗannan 'yan bindiga daɗiɗin. duba da cewa dai akwai wasu da suke ganin cewa su musamman ma irin waɗannan 'yan bindiga din ba wai yaƙar su ya kamata a ce an yi ba kawai a yi dai sulhu da su ta hanyar ba su wasu ayyuka da kuma ilmantar da su da ba su kariya ko da kuwa sun dawo cikin al'umma da dai sauransu irin waɗannan ya kake ganin a yanayi na gabaki ɗaya ya kake ganin wannan batu shin kuma kana ganin haka din irin waɗannan batu na sulhu da dai sauransu zai iya magance waɗannan matsaloli da ake fuskanta na harkokin rashin tsaro musamman waɗannan a batu na 'yan bindiga ɗin waɗanda yake halin yanzu kusan da dama ma suna bayyana cewa kamar wannan harka ta 'yan bindiga ta zama to kamar wata harka ta kasuwanci na samun kuɗi a najeriya ni ra'ayina shine duk wanda ya saba ma doka har ya kai ga ɗauka bindiga yana kashe-kashe to bana da ra'ayin a sulhu da shi dalili ra'ayi ne eh yana yiwuwa akwai dalilan da ya sa shi ya shiga wannan yanayin to amma ya kai ga kisa ya kai ga barna to kamata ya hukuntar da shi ta hanyar da dokar ƙasa ta bayar cewa a hukuntar da shi a ƙarƙashin wannan akwai tsari na hukuntar da mai laifi wadda ƙasa take da shi to shawarar da ni zan bayar shine a karfafa tsarin ta yadda za a tabbatar da cewa duk wani ba ma 'yan bindiga ba kawai a ƙasa ta ko'ina duk wanda yake da irin wannan laifin to an hukuntar da shi sulhu da irin wayan nan ba abin da zai sai dai kara ma gobe wayansu ma su ga cewa ga bukatar da suke shi dauki makamai don a zuwa tattauna da su a yi sulhu da su kamata a ja layi duk wani wanda yake da saba ma doka a tabbatar da cewa an kama shi an hukuntar da shi Eh, shi ne kaɗai hanyar da tsari wanda muke bi na <laughs> jama'a irin wannan a zauna eh, wadda ake ce ma social order za a karfafa shi eh, sulhu da irin wayannan kama yadda na ce zai ba abin da zai sai dai ƙara rubuta matsalar da ake da shi a cikin al'umma wayansu ma haka za su je su ɗauki makamai su ma su yi ta yi. dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro din dai bacon consultants da ke nan abuja najeriya a hirar da muka yi da shi mai tsoro dangane da bayanai yadda ya mana bayanai da kuma sharhi kan harkokin tsaro da dalilan faruwansu a najeriya da kuma hanyoyin da za a bi wurin magance su to masu saurare da fatan dai kun ji daɗin waɗannan shirye-shirye guda biyu da muka gabatar muku da kuma sharhin da aka yi mana akan wannan batu fatan mu dai shine allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro da ake fuskanta a najeriya din da ma afirka baki da dama duniya baki ɗaya al'umma su zauna cikin kwanciyar hankali da salama da kuma ci gaba da gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata godiya ta musamman ga shi dr kabiru da ya ba mu lokacin sa ya amsa mana tambayoyin da muka gabatar masa masu da sai wani cikon wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen wasu namu da fure, musulunci na Iran suna na Isa Musa wanda ake sani da suna Isa da zo daga Nyame babban birnin Nijar. Shugaba da Nijar Alhaji bazu Muhammadu ga wani jan aiki gaban ka. Wannan 'yan ta'addar sun kaki ƙasa ta na Nijar dole sai ka sake tsari sannan ku kuma 'yan ƙasa da allah da annabi ku ba hukumomi goyon baya ɗari ɗari na rahoto ne na duk wanda zai kuke iya wanda ba ku yarda da shi ba ku zamba hukuma goyon baya insha allah ai muna maganin wannan yahudan da ke ma 'yan uwan mu gilla Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio biyu ta radio irin mai albarka kenan wato kuna tare da mai sauran kuma da kullum ban zai da kiran a gadis jamhuriyar Niger abin da ke faruwa a nan cikin kasar mu ta Niger kwanan ga sirri mu ce da lawan da inna ilaihi raji'un saboda da ake kashe yan bayan Allah a can Bani Bangu yankin Talabiyar kenan abin tur da Allah wadda ne ana zuwa ana kashe yan farfula mutum na noma na neman abin da a ci kawai bai ci bai sha ba yan ta'adda yan ƙayar baya suna zuwa suna musu miyagun aiki bai kamata ba jama'an tsaro da Allah a kai mu mutanen a kai musu jama'an jami'an tsaro domin a taimaka musu da Allah shugaban kasa ci gaba muna ƙara muku kuzari domin sauran ku da kullum ma da a agare su jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi Hausa na a Hausa barkan mu da warhaka kai magana wani yanzu daga jamhuriyar Nijar eh ra'ayi na yau shine dangance da nasarar da kungiyar taliban ta kai samu cikin gaggawa wanda idan muka duba muka ga turanar da amurka ta so mu janye sojanta daga ƙasa aka. dinga cewa kusan kullum sai sun kama wasu jahohi hatta kai ma a yau an ce sun mamaye kasan hatta babban birnin kasar idan muka dubi wannan gaskiya za mu ci a kota da sisa da kasar america ta shirya a ƙarƙashin wannan eh, nasarar da taliban take samu tunda idan mutum zai yi aiki da hankalin shi ba zai yi a ce sojojin kasan amerika suna cikin kasan ba kuma su ne dalilin faɗo gwamnatin yan taliban a wancan lokaci kuma a ce suna cikin kasan assalamu alaikum rahmatullahi barakatu sashen hausa na biyu tehran ne magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan da magaram to gaskiya yau ina so zan yi wani juyayi da taya jaje ga al'ummar kasar Nijar baki daya a dangance da rasa rayukan al'umma da muka yi a yankin Talabari muna jajantawa wanda Nasir suka rasu kuma muna jajantawa Nijar baki daya kuma muna kira ga shugaban Nijar Muhammad Bazum da ya tashi ya tsaya a dangance da wannan yanki na Talabari duk da ma sun ce ana yin kokari akan tsaron kasa to gaskiya abin sai ƙara ƙaruwa ke ko muna tur da Allah da wannan kungiyoyi masu kawo sojoji da da fararen hula hari suna kashe rayuka al'umma ba su ji ba su gani ba wannan muna da Allah wadai da yannan ɗabi'a ta su kuma Allah ya karya lawansu Allah ya tona asirin su Allah ya karya su Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. sunana lawan alhaji abbali wanda ke ana a nan a gadasa jamhuriyar nijar ra'ayi na a kan akan nasarar da 'yan taliban suka samu eh, lalle ni abun bai bani mamaki ba saboda zalunci baya daurewa amurka da sauran kasashen turai sun zalunci wannan kasa sun zo sun sarke su da karhi yau shekara 20 da yake zalunci ne akai komi nisan jiwa ai kasa zata in dai zalunci ne kai ya birge ka dan kai ka je ka kwanta a karshe gare dan haka Allah ya ba su nasara yanzu suka sake korar gwamnatin da yake ba ita ke mulki ba a da yanzu kuma suka dawo da mulkin su eh, fatan da muke gare su su yan taliban su girmama yan kasar su kuma mutanta su su darajanta su ba tare da su ma sun yi zalunci ba su shin hidda mulkin su daidai yadda addini ya yi umarni kas su zalunci yan kasan su yi abin da ya dace su ma Allah ya taimake mu sashen Hausa lawan Alhaji Abbali a gadar Niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madadin ni da iyalina ne ne nura muhammad kaduna najeriya ina taya al'ummar musulmi mabiya a ahlul baiti juyayi ina kisan gilla da izid dan ma'auya ya sa kai ma jikan manzan allah imam husaini alayhi salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon BOH Hiram sunana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayi na akan raɗe samun karfen zinare da ake a wani ƙauye mai suna kwadago a gundumar madarin da ke kwanci da ke karamar hukumar ɗan isa a jihar maraɗi to da fatan wannan karfen zinare da ake raɗe shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin mu haƙa wannan karfe na zinare kare za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a guri tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har ƙarfin an same shi tun muna yi masa fatan nasara Allah ubangiji ya ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran ku tashi lahiya suna na Hassan Usman da jan magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a wanga gidan radio yau zan tofa albarkacin baki na akan shugabannin mu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an dauki kokarin mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duk aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz prezi daga damagaram mai magana abba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya mun yi allah wadai da abin da ya faru a jos matafiya sun tashi daga bauchi zuwa garuruwan su aka tare su aka kashe su ba su ji ba ba su gani ba to wannan abin mun yi allah wadai da shi kuma gwamnati ya ɗauki kwakwar mataki a kai tunda har na ji an she an kama waɗanda ake zargi to gwamnati ya yi hukunci daidai da abin da suka aikata sunana abba mahamudin baram daga difa jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya birnin misrata Assalamu alaikum sashen Hausa a gidan rediyon BOH mai magana ni ne na kwasan Talbot George Ina so amfani da wannan dama mai kira ga gwamnatin tarayya a game da abubuwa da ya faru ranar Asabar. Sakamakon mutane sun zo sun yi bizitin ɗin Shek Ɗayar Bauchi akan hanyar su ta tafiya gida wasu daga cikin tsiraru na garin Jos suka tare su suka kashe su wasu suka ji musu raunuka. To muna kira ga gwamnatin tarayya ta zakulo duk wani mai wanda akwai ya sa hannunsa a ciki bayan haka muna kira ga dukkan al'ummar musulmai wanda suke najeriya da kuma sauran kasashe su kwantar da hankalin su yi haƙuri kalubale ne yanzu a game da gwamnati gaskiya in har bata ɗauki mataki akan abubuwa da ya faru nan ba muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya gaggauta ɗaukan mataki ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin fatiskun daga arewa maso gabashin najeriya. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu, amma tun da muna da sanin lokaci ga Muhammad Awal Bauchi ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. miliyoyin al'ummar musulmi biya masarfa ahlul baiti ne a fadin duniya sau gudanar da zaman makoki na juyayin zagayowar ranar goma ga watan muharram na shahadar imam hussein alaihi salam limami na uku daga cikin jerin lamun shari'a goma sha biyu ne yalan gidan manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka kuma ana wannan zaman makokin ne don tunawa da ranar goma ga watan muharram ranar da imam hussein jika manzon allah ya yi shahada a filin karbala tare da sabansa guda saba'in da biyu a shekara ta 680 bayan hijira. A ƙasar Iran an gwada da makokin ne cikin yanayi na bada tazara tsakanin mutane don hana yaduwar cutar coronavirus da ta yi kamari a ƙasar. Masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yi ke cewa a yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.